Sashen Hausa na murar Amurka ke magana a kan mitoci 19,31,49 da kuma mita 60, sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya jin mu kai tsaye a duk lokacin da ake bukata a tashoshin FM na rediyo amfani, fara'a, nomad, dalol da kuma niya. Haka kuma ana iya jin mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum Usman Ahmad Kabara ne a shirinmu na safe tare nake kuma da Grace Alheri Abdu daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Ga kanun labaran duniya. Dakarun Najeriya da na ƙasar Kamaru suna ci gaba da ceto mutanen da kungiyar Boko Haram ke garkuwa da su sai dai mutanen da ake cetowa sun ce tsuguna bata kare musu ba. 'Yan majalisar dokokin Amurka da jami'an kiwon lafiya na ƙasa da ƙasa sun yi gargaɗi a kan janye kuɗin yaƙi da Ebola a mai da shi kan yaƙi da ƙwayar cutar Zika. Kana masu kula da lamura suna ganin shirin kafa dogarawan ƙasa da nufin yaƙi da ta'addanci da shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya sanar dabara ce kawai ta ɗauke hankalin al'ummar ƙasar kan matsalar tattalin arziki da suke fama da ita. To sai a dakun cikakkun labaran an jima kaɗan. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya karɓi kasafin kuɗin ƙasar da 'yan majalisa suka dawo da shi don amincewarsa. Saura da me? in Allah ya kai mu ranar Juma'a da safe majalisar ministoci za ta zauna ta tattauna batun wannan kasafin kuɗi wato budget da aka dawo masu su kuma wasu 'yan majalisa na ƙasa a Nijar kimanin guda 53 ne suka ki fara zaman majalisar kamar yadda aka buƙace su a zaben ƙasar da ya gabata. an zabo su yanzu zaben da aka musu su yau bayan majalisar party politik bane talakawa wadanda sun karo koma alkawali yau sun zo majalisa rigima wadda an ka tashi shekarun jiya suka koma yau mun fara aiki fiye da bakwai biyu suna zamanin gidajen su sun ki komawa majalisa to su san da sani akwai doka Akwai shirinmu kuma na lafiya uwar jiki amma duk da farko sai mun sha labaran duniya cikakku. Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran. Ƙungiyar Boko Haram ta sace ta kuma mai da dubban matasa maza da mata sojojin hayar ƙarfi da yaji tun daga shekara ta 2013 dakarun najeriya da na ƙasar kamar suna ci gaba da ceto mutanen da ƙungiyar take garkuwa da su sai dai mutanen da ake cetowa sun ce tsuguna bata ƙare musu ba Where is his senior brother? A yi wa 'yan gudun hijiran da suke isa sansanin Maniawo tambayoyi. Wani ɗan shekaru 21, Hamidu Muhammad ya ce ƙungiyar da ta sa su ne daga ƙauyen kumshe shekaru uku da suka shige. Kunda je ɗin ɓilan harado, wakati man Boko Haram, wari hauro farti ya ce kungiyar boko haram ta tilasta mashi da 'yan uwansa maza uku su shiga kungiyar ya ce an rika kwashe waɗanda suka yi ƙoƙarin gudu ana kashe su ya ce mayakan suna kai hare-hare a makarantu da kasuwanni suna kuma sa, su safarar abinci da suka sato da waɗansu kayayyaki zuwa sansanansu da ke cikin jeji muhammad ya isa sansanin bayan ya baya ɗauke da makami kuma yana da ba sojoji haɗin kai rundunar sojojin ta ce an kama duk wanda aka samu da makami aka kuma gurfanar da su gaban kotun soji ta musamman amma ana tsare waɗanda suke kai kansu kamar Muhammad wani sansani na musamman inda ake musu tambayoyi wata 'yan shekaru goma sha takwas da ta isa sansanin bayan da karin haɗin gwiwan suka kai samami a sansanin Boko Haram da ta shafe shekaru biyu a hannun ƙungiyar. Ha, kaskin ba, ta ce mayakan kungiyar boko haram sun ta sake su da 'ya'yansu zuwa sansanoni ta ce ana sa 'ya'yansu maza aikatau ana kuma koya masu amfani da bindiga da nakiyoyi ta ce ana yi wa mata da ƙananan 'yan mata fyaɗe ana bautar da su a tilasta su dafa wa mayakan abinci ta rika magana tana kuka tana rike da ɗanta ɗan watanni goma sha shida a hannu da ta ce bata san kowane ne ubansa ba wani babban jami'in soja a wannan yankin alayin mayago ya ce 'yan gudun hijiran da suka tagayyara suna samun shawarwari da kuma kula ta musamman 'Yan majalisar dokokin Amurka da jami'an kiwon lafiya na ƙasa da ƙasa sun yi gargaɗi a kan janye kuɗin yaƙi da cutar Ebola a mai da shi kan yaƙi da ƙwayar cutar Zika. Kwana ɗaya bayan da gwamnatin shugaba Barack Obama ta sanar da cewa tana shirin yin haka. Ɗan jam'iyyar Democrat a Majalisar Dattijai Ed Maki, ya faɗa a wani zaman kwamitin harkokin ƙasashen ƙetare da ke tattaunawa kan nahiyar Afirka cewa duk da yake an sami raguwar waɗanda suka kamu da ƙwayar cutar ta Ebola to amma ba a shawo kan cutar kwata-kwata ba tukunna kuma har yanzu yanayi da ya sa aka ta zama bala'i yana nan sama da mutane dubu goma sha ɗaya suka mutu da cutar ebola a afirka ta yamma cikin shekara ta dubu biyu da goma sha hudu da kuma shekara ta dubu biyu da goma sha biyar abin ya haifar da fargaba a fannin kiwon lafiya bayan da cutar ta bulla a amurka da kuma turai majalisar dokokin amurka ta amince da kashe dala miliyan dubu ɗari da arba'in na gudanar da aikin gaggawa a yaƙi da cutar cutar wanda har yanzu ba a gama kashewa ba ranar laraba ne dai fadar white house ta sanar da cewa za ta karkata kimanin dala miliyan 600 da ya rage zuwa kan yaƙi da cutar ta zika maimakon ebola ta kuma haɗu da ciki ta kuma yaɗu a cikin ƙanƙanin lokaci ita cutar ta zika a ƙasashen kudancin amurka wadda ake ɗora alhakin haihuwar jarirai da mummunar nakasa jami'an da suka ba da ba'asi a gaban kwamitin majalisar dokokin sun ce gwamnan gurguwar dabara ce bakin 'yan majalisar gaba daya ya zo daya a lokacin da suka yi magana suka kuma watsi da cewa wannan bai kamata ba a bar cutar ebola a koma wani abu daban ranar talata shugaban kasar rasha vladimir putin ya sanar da shirin kafa dogarawan kasa da nufin yaƙi da ta'addanci sai dai masu kula da lamura suna cewa zai yi haka ne da nufin kwantar da hankalin al'ummar ƙasar yayin da yanayin matsalar tattalin arzikin kasar ke ƙara kamari ana kuma shirin gudanar da zaɓuka suna gani putin ya ɗauki wannan mataki ne da nufin ci gaba da rike madafin iko a daftarin dokar da ke gaban majalisa an ba dogarawar dama amfani da mesan ruwa da motoci masu silke da kayan kare kai a lokutan kwantar da tarzoma wajen tarwatsa masu zanga-zanga yayin da daftarin kuma ya haramta buɗe wuta a wuraren da ke da cunkoson jama'a ko kan mata masu ciki ko na nakasassu ko kuma ƙananan yara bisa ga daftarin putin zai iya ba da umarni kai tsaye ga dogarawan su gudanar da wani aikin tsaro ko kuma su buɗe wuta ba tare da gargaɗi ba idan suka fuskanci wata barazana amurka da abokan kawancanta na gabar teku suna da damuwa ɗaya game da ayyukan iran da ke ta da hankali a yankin in ji sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka john kerry a jiya alhamis bayan tattaunawar da ministocin kungiyar haɗin kan majalisar ƙasashen yankin gulf ta gcc suka yi za mu ci gaba da nuna dagewa kan irin wannan takalar da iran take yi in ji kerry yayin wata ganawa da takwaransa na ƙasar saudiya adel aljubair ya bayyana haka ne bayan tattaunawa kan harkokin aikin tsaro a yankin da jami'an bahrain da kuma kungiyar ta gcc da yake magana a madadin kungiyar gcc da ta kunshi kasashe shida aljubar ya ce idan iran tana so ta daidaita dangantakarta da sauran kasashen to tilas ne ta sake tsare-tsarenta tun daga watan satumba jiragen ruwan soji sun kama jiragen dakon kaya dauke da makamai da aka hakikanta cewa daga iran suka fito da nufin kaiwa 'yan tawayen hutsi da ke yamal Labaran duniyar sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke Washington DC. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya karbi kasafin kuɗin ƙasar da 'yan majalisa suka dawo da shi domin amincewarsa. Wakilinmu Umar Faruk Musa ya aiko mana da wannan rahoto. yau shugaban kasa muhammadu buhari a fadar gwamnati ya karbi karin haske ko kuma cikakken bayanan da ke tattare da kasafin kuɗin da tun farko ya tura majalisar kasa wanda ta yi aiki a kai kafin a dawo da shi da farko dai an ɗan samu kace na ce dangane da bayanan da aka kai wa shugaban kasa inda ya ce ba zai rattaba hannu a kasafin kuɗin ba sai ya samu duk ilahirin cikakken bayanan da ya kamata ya sani bayan da ya karbi cikakken rahoto ne akan kasafin kuɗin na tuntuɓi malam garba shehu kakakin shugaban kasa a fadar gwamnati domin in ji ƙarin haske akan yadda ake fatar za a fara tantance ko ɗaukan matakan aiwatar da wannan kasafin kuɗin sai ya ce. In Allah ya ce mu ranar Juma'a da safe majalisar ministoci za ta zauna ta tattauna batun wannan kasafin kuɗi wato budget da aka dawo majalisa. Taron da za a yi kana ganin zai iya ɗaukan matakin cewa a amince ne ko a ki amincewa da shi wurin tunanin aiwatar tun da ana ganin kamar lokaci yana ta ƙurewa ba tare da an fara cin more wannan kasafin kuɗin ba. Wannan magana guda biyu da daidai suna kan za a duba za a ga a bi shafi bisa shaki da shafi layi bisa layi a kai kar a manta cewa kasan kudin da ta tari ko kuma Muhammadu Buhari ya je ya ɗauka tafin kuɗi ya je gaban majalisa ya karanta ya ajiye bayan ya fito tsawatarwa ma wata babban matsala ce kaga yanzu an kusa shiga tsakiyar shekara kuma dama kasafin kuɗi sai an yi watanni uku kafin a bi ka'idojin fara kashe kuɗaɗe domin yin waɗansu muhimman ayyuka bisa ga dokokin da aka shimfiɗa ya za a yi a kubuta daga cikin wannan kangin ita ma'aikatar kuɗi ta tabbatar cewa watannin da suka rike a wannan malam garba shehu kenan kakakin shugaba muhammadu buhari a fadar gwamnati a tattaunawar da na yi da shi bayan da majalisar ƙasa ta aike kwafe-kwafe na kasafin kuɗi ɗauke da cikakken bayanan da shugaba muhammadu buhari ya bukata ya samu kafin ya rattaba hannu a kai yanzu dai an sa ido a ga irin tasirin da wannan kasafin kuɗi zai yi ga rayuwar jama'a umar faruk musa murar amurka a abuja nigeria. Su kuma wasu 'yan majalisar ƙasa a Nijar kimanin guda 53 ne suka ƙi fara zamar majalisa kamar yadda aka bukata tun bayan zaben ƙasar. Ga rahoton wakilinmu Sulaimu Barma. daga cikin kujerun wakilci 171 na sabuwar majalisar dokokin kasar Nijar 'yan majalisa 53 ne ya kamata su wakilci 'yan kasar ta Nijar da sunan jam'iyyun ƙawancen adawa to sai dai kuma kawo yanzu waɗannan 'yan majalisa ba su fara sako kafafunsu a zauren majalisar ba duk da cewa tuni majalisar ta fara gudanar da ayyuka masu muhimmanci kamar su zaben kakakinta da mataimakansa matakin kauracewa majalisar dokokin kasar ya fara damun takwarorinsu na bangaren rinjaye irin su honorable saidu amma na PNDS tarayya wanne yake cewa an zabo su yanzu zaben da an kai musu su yau bayan majalisan party politik bane talakawa waɗanda sun ka koma koma alkawali rigima wadda an ka tashi shekarun jiya suka koma yau mun fara aiki fiye da bakwai biyu suna zamanin gidajen su sun ki komawa majalisa to su san da sani akwai doka kuma tare da su an ka yi ta wanda akwai wakacin da aka kira ka majalisa baka zo ba ya kamata wannan wakaci ya kasance a yi maka wani a hukuncin da za ka bar majalisa to insha Allah tanka ba sake wannan doka ba wannan doka mu za mu bi ta kuma sai an yi application da cikin assembly national kin babu wata hanyar laluba da za a bi a jawo hankalin su su dawo su kama Hayır, hayır demem. an tambaye su da su zo su ina kira gare su Allah ne ya zabe su kuma suka zo saboda talakawa kenan ya kamata waɗannan mutane su zaka su da fandirkin anterekin talakawa saboda Nijar ta wahala yau to koya yan adawa ke kallon wannan kira honorable Murtala Alhaji Mamuda dan majalisar dokoki ne a karkashin tutar MNSD nasara insha Allah in kun yi irdita kamar da muke so za mu je mu yi aiki na ƙasa kamar inda suke son da mu da su za mu yi gwagwarmaya cikin majalisa abin doka tana damuna za mu tsamu kare hakkin Nijar mu daga martaban Nijar. Ana magana kamar akwai wani wa'adi da ya kamata mutane su mutunta idan aka fice wannan lokaci eh, za a iya samun matsala. Ba matsala da a samu saboda mu 'yan siyasa ne kuma ɗan siyasa kayan ma ka tsaya takara kayan ka shiga siyasar san dokokin ƙasa san dokokin jam'iyya kenan abin da muke muna yi cikin ilimi wani tsoro na wani mukami ko kuma na rasa wani abu ba shi bane aiki ne muke a ƙasa kenan duk abin da za a tsaya a kawai kan gaskiya za mu shiga mai wannan aikin ba kwaɗe bane za mu yi na rigar majalisa ko kuɗin da za a ba mana majalisa muna so mutane mutane su gane wani abu yanzu dai hankalin 'yan kasar ta nijar ya karkata wajen fadar shugaban kasa domin jin sunayen da sabuwar gwamnatin prime minister birji fini za ta kunsa a wannan sabuwar tafiya ta kawancen da ya kunshi jam'iyyu kusan 53 waɗanda suka goyi bayan takarar isu muhammadu a zaben 20 ga watan maris ɗin da ya gabata sule mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar Ana tare da sashin Hausa ne na muryar Amurka da ke birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke wannan ko shakka babu. Jama'a masu sauraron lafiya uwar jiki, Assalamu alaikum. Jama'a Lice daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Gani ga likitan ku Dr. Muhammad Ladan wanda zai yi kokarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Likita ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To yau za mu fara da wasiƙar magaji Alhaji Idi Zaria. To. Wakilin jaridar Almizan a Suleja. To, ɗan garin ku ne. <laughs> To, ƙauye ne garin <laughs> A da To. <laughs> likita malamin yana tambaya ne ya ce fata ta kunne tana taimakawa ne wajen jin sautin magana? yanda ya eh, fatan kunne na taimaka su yanda sautin ke shiga cikin kunnen da yanda kake jin ta kwarai da gaskiya ne to eh. to yace kuma wai da gaske ne idan ba ta in ba fatan kunne din mutum ba zai ji magana yadda ya kamata ba za ka ji amma yanda sautin ke shiga kunnen ka zai dan canza amma za ka ji. To likita ka eh. taɓa wani batu ka ce daga gaskiya ne hakan to yaya fatan ke taimaka a ji magana tunda daga waje ne? eh to kin san yanda yanda sautin yanda sautin yake zuwa to in ya zo yanda ta kunne yadda yake yake shiga yakan ka yakan yakan sayan da zai shiga daidai cikin kunne yadda zaka ji sosai to in baka da kunne wani lokaci ba zaka rinka ji sosai amma yadda Allah ya shi yakan taimaka ne kwarai to kamar eh. yadda ka ya kace din idan ba ta din mutum ba zai ji magana yadda ya kamata ba to akwai akwai abin da ake akwai magani akwai dabara ai ba ba akwai yanzu kin san yanzu masu ilimin kimiyya sun yanda za a iya ma maka wani kamar mai kamar robo robo wanda zai a iya sa a dasa a wurin To, eh, ana iya yin wannan yanzu na eh. Sai mutum ya rika ji eh, kenan. Amma rashin fatan ba zai hana ka ji ba za ka ji. Sai dai ba za ka ji yadda ya kamata ba. Eh duk wani lokaci waɗansu abubuwan ba za su za su yanda za ka rinka jin su daban kaɗan amma za ka gane komai da ake cewa. To ba ba dai matsala ba ce babba da. Ba matsala ba ce. To to Allah ya sawaƙe. Amin amin. To shi kuma Malam Musa Umar mai nama a can huntuwa. To. Yana son ka mishi bayanin me ke kawo ciwon koda. To, akwai abubuwa da yawa da ke kawo ciwon koda hajiya. na farko a waɗansu waɗansu waɗanda kamar abubuwan da muke muke sha da sauransu wani lokaci sukan bi ta kamar sukan bi in ka sha to wani lokacin ka fi tsare ta akwai abubuwa da ke shiga sukan ba da kodar mutum wani lokaci kuma akwai mutane masu hawan hawan jini ciwon hawan jini eh, eh shi ma wani lokaci in ya ne yake na yake ta kodar lokaci akwai wasu kuma ɗan cututtuka haka da in suka sa akwai sankarar Oda? Eh, akwai ta ita ma hajiya. To likita ka ce idan kamar mutum abin da ya sha idan eh. wasu suka fita wasu kuma sai su makale marasa kyau ɗin. Eh. Me ya amfani koda a jikin mutum? Amfanin koda da ita kinsa ita ke kamar abubuwan da suka shiga cikin kamar ruwa yana tacewa yake tacewa shi yasa duk wani abu da ke shiga cikin jikin mutum ruwa ruwa haka to yakan tace shi ne shi yasa a mutum waɗansu ba ta aikin san dole sai sai an tace jinin shi ko kamar so biyu so uku a mako To. Eh shi yasa da yakan yakan tace jinin ne ruwan da ke biya na gyara shi fitar da abubuwa shine muke muke fi tsara da shi ai hajiya. To me zai faru idan wani abu ya samu kodar kamar yadda kace kace dole sai an je ana fidda ma mutum. Eh to in dai mutum kodar su ba da aiki sam sam. Eh. To da farko ba zai iya fitsari ba ruwa zai rinka taruwa mutum jikin ya je kumbure in dai kuma abubuwa kamar abubuwan da ya kamata na tace za su taro a jiki in dai kuma kwana ya kare to ba zai iya halaka mutum a saboda haka duk wani abu ruwa ruwa da mutum yake sha din da ya kamata kodar ta tace eh. in dai ta lalace din ba ta tace tacewan na sai ya ta taruwa a jikin mu mutum eh, sai ta taruwa a jiki shi yasa dole sai an sai shine ake abinda ake kira dialysis kenan akan haɗa mutum a wani na'ura wanda zai fitar da jini ya wankar da shi ko ya tatse shi yadda kodar ke yi bayan dialysis din ba wata dabara da za a yi ma mutum kenan ba sai dai ko a yadda shi to wanda kuma yana eh. da wuya eh wannan yana da wuya musamman a kasashen mu anan ana yi amma kasashen mu da wuya kan to nan din za a yi kodar kowa ne kawai a ai kodar ba kodar kowa ake sa mutum ba za a je a wani irin haɗayen wanda ta dace da kai ne akwai abubuwan da za a yi za a gwada jinin mutum da saura a tabbatar kodin ta dace da jikin mutum don ba ta dace ba jikin mutum bai iya karɓanta aka sa za ta ɓaci kuma kamar to dan uwan mutum yana iya mai bashi gudunmawa eh zai yi amma sai ta da dole sai an je an gwada akwai abubuwan da ake gwada ta jini da waɗansu abubuwa za a gwada tabbatar komai ya dace yadda koda za shiga ta zauna da kyau to likita dialysis ɗin da ce ana yi idan mutum yana fama da wannan matsala ɗin, kamar so nawa kenan za a rika mai dialysis ɗin a yawanci so so so biyu zuwa so uku a kowane mako dole sai a yi maka wannan in ba haka ba mutum sai ya wahala eh wahala sosai kan mutum zai to Allah ya sawaƙe. amin amin To, Malam Ishaq Abdullahi ɗan a can Bena. To. Yana so da Allah ka mishi bayani mai ke kawo salantar hannu da kafa To, hajiya abin da ke kawo wannan yawanci a ɗansu abubuwa da sukan taɓi fatar jikin mutum in abin yana da wani illa ne a fatar to dole fatar ta canza shi yasa ake fitowa haka kuma waɗansu mutane domin kowane dalili za ka fata na canza a kowane lokaci na saɓewa to inda mutum na da wannan dole je wani likita a gwada mai ke sa wannan hajjiya. yakan in ya tsanani yakan zama matsala ne? Eh, in ya tsanani matsala domin kin san wannan fatar na jikin ita ke kare mutum daga komai da ke waje to ita ne kariya na farko yadda ba abin da zai shiga jikin ɗan adam to wani lokaci in ta so wani abu ya same ta dole ta canza domin lokaci wani abu ciwo ya fatar to dole ta canza wani sabon fatan ya fito to in yana fita haka kowane lokaci to akwai wani dalili in dai mutum kamar yana ya dan ji ciwo ne ko wani abu ya sami fatar to takan sallabe haka sannan sai sai wata sabuwa ta fito To akwai akwai in mutum yana fama da wannan matsala akwai magani ko ko akwai dabarar da za a yi? eh inda eh, tana faruwa da yawa haka mutum zai iya zuwa likita a tabbatar me ke sa wannan domin bai kamata ya rinka faruwa kowane lokaci ba akwai maganin da za a bayar eh akwai magunguna za a gwada a tabbatar ko wadansu abubuwa da mutum jikinsa ba ya samu yadda ya kamata ko kuma wani irin wani irin abu ne ke taban fatar kowane lokaci to za a gwargwada a tabbatar an kuma aka gwargwada an aka yi dace ana ba da magani a warke ko? eh in aka yi dace ana iya warkar da mutum eh, eh, ana iya warkar da mutum da aka yi sa'a To Allah ya sawaƙe. Amin amin. To in kuma ba a yi sa'a ba fa likita me zai faru? To a sai dai a ci gaba da gwaji kin san sha'anin wani lokaci ba likocin da muke abubuwan lokaci ba a tabbatar da abin da ke kawo ciwon. Sai dai a yi ta gwaje-gwaje a yi ta gwaje-gwaje har a yi sa'a. Har a yi dace. To. Eh a yi dace a yi sa'a. Eh. To Allah sa dace. ya eh, in kuma mutum je wani likita ɗaya eh, bai gane bai canza domin irin wannan dole ka je likitoci musamman da suka kwarance kan fatan jiki na adam eh to ana kiran su da matalaje so dole mutum je wurin su to ina fatan shi malamin da ya wannan tambaya yana kusa to likita wasikar mu ta gaba ta fito ne daga wajen malam mai nasara to ya ce wai yaya mutum zai gane ya kamu da zazzabin cizon sauro to yadda mutum ke gane yana zazzabin cizon sauro shine kin san zazzabin yakan ninka faruwa kamar wani kowane yamma lokaci zaka kaji zazzabin in ya wuce sai ga abin ya sassaɓa to haka yake faruwa kuma wani lokaci inda ka kana so za a iya gwada jinin ka a tabbatar ko kana da shi za a iya tabbatarwa ta wannan hanyar shi ma ya kace kawai alamomin ta kenan kawai mutum ya zazzabi da yamma kuma shi kenan eh da kasala da sauransu sai ga mutum kamar lokaci kowane lokaci yana da kasala wani lokaci zaka kuma zazzabi wani lokaci yana da tsanani haka to in dai kana yin shi wani lokaci zai zai faru sannan sai dan sassaba sai dawo haka zai ta dawo wa ta dawo to wato sai ka ji zazzabin in ka sha magani ko sai ka dan ji sauki sai kuma eh, can ya sake dawowa sake dawowa eh to amma yawanci in dai mutum na so ya tabbatar yana da shi sai dai a je a gwada sa a tabbatar yana da shi wannan ya fi amfani To sai kun eh. bayan zazzabin kuma sai jin kasala. Eh sai jin kasala mutum na jin kasala wani lokaci wadansu mutane na da ciwon kai da sauransu haka wannan duk yakan faru amma dai a tabbatar mutum na da shi za a iya gwada jininsa a tabbatar yana cikin jininsa. likita har yanzu ba alluran rigakafin zazzabin cizon sauro har yanzu amma ana na ana bincike har yanzu babu hajiya amma ana ana ana ana bincike eh to Allah ya sa a dace amin amin To ita kuma Aisha malam malam mai zanen hula gwalolo tana son ta san abin da ke kawo ciwon ɗan noma. To, haji abin da ke kawo ciwon ɗan noma yawanci abubuwan da muke ci ne da kuma lokaci kin san yadda wurin inda da na dan adam yake wurin so bayan gida da hanjin dan adam babba eh. to wani lokacin da kan same su in mutum zo bayan gidan sai duk su fito haka to wani lokacin eh to yawanci mu yawancin su abubuwan da muke ci ne kuma yadda eh, shi ke kawo wannan to dai mutum na da shi wani lokaci akwai wasu mutane masu waɗin ciwon kamar ciwon hanta wani lokaci in dai tsanani wani lokaci waɗansu akwai domin kisa wannan yakan kawo yadda jinin ke fita jijiyoyin suke ta wurin bayan gida ɗin amma musamman abubuwan da muke ci da sauransu yake kawo nan to in dai mutum na da wannan ya kamata ya sauri ya je wurin likita a duba shi. Akwai eh. ana iya magance ko? Ana iya maganin shi hajiya ba wannan ba wahala. Ba wahala to idan eh. aka je aka bincika din kamar kace kace hanji da sauransu din ana eh. ma mutum bayani ne ko ko maganin ciwon hanjin za a bayar ko ko ya za a yi. Aka yi ma mutum bayani ne kuma abubuwan da ya kamata ya ci abubuwan da kuma ya kamata ya bacci. To wannan duk za a bayyana mutum yadda zai yi. To Allah ya sa dace. Amin amin. Shi kuma injiniya Ismaila Zaga yana so ne ya san abin da ke kawo ciwon yatsun kafa. Ban san ko ɗan kakare yake nufi ko kuma cin ruwa ba. To, inda to shi ɗan kankare ɗan da kika ce shi wannan wani ƙwayan cuta ne da ke shiga yatsotsin kafa ɗin to shi wannan shi ke kawo nan kuma in dai ciwon kamar cin ruwa ne to wannan shi ma wani irin abu ne da ke kamar fangas ake kira shi fangas ke shiga to shi kuma wannan damshewan kafa da yawa kowane lokaci wani lokaci yana kawo wannan yasa mukan ce mutane kamar mutum ya sallah ko ya alola ko kuma mutum na sa kafan shi a ruwa to ya kamata ya tabbatar kafan ta bushe To Allah ya sawaike Amin amin. Ina kuma fatar mun fahimci shi tambayar malam wa injiniya Sama'ila Zaga in kuma ba mu fahimta ba tunda ya ce ciwon yatsun kafa. Eh. In kuma ba mu fahimta ba muna fata zai rubuto wa wannan fili ya sake eh, rubuto. To likita lokaci ya fara ɗaga mana hannu a saboda haka nan za mu sallama da masu mu sai kuma shirin mu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu a madadin? Dr. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. To kafin mu kare kuma bari mu koma ga labaran duniya amma a takaice. faro da harkokin siyasa Amurka Malam Usman masu neman jam'iyyar Democrat ta tsaida su takarar shugabancin Amurka tsohuwar sakatariyar ma'aikata harkokin wajen kasar Hillary Clinton da dan majalisar dattijai mai wakiltar jihar Vermont Bernie Sanders suna sa in sa kan wanda ya cancanta ya zama shugaban kasa inda suka rika musayar miyau da kakkausan lafazi jiya Alhamis yayin da suke kokarin sassauta musayar kalamai masu zafi tsakaninsu. su. Sanders ya shaida wa manema labarai a Philadelphia, ɗaya daga cikin muhimman biranen da ke da muhimmanci inda za a gudanar da zaben fidda ɗan takara ranar 26 ga wannan wata na Afrilu cewa ta ce ban cancanci zama shugaban ƙasa ba. Idan ta ce ban cancanci zama shugaban ƙasa ba, zan mai da martani ba zan yi shiru a rufe min baki ba. Clinton ta zargi Sanders a birnin New York da gaza bayyana yadda zai shawo kan matsalolin harkokin kuɗi. Ta ce, Ina tsammani yana da mahimmanci a gaya wa mutane yadda za a gudanar da ayyuka, kada a alkawalin da ba za a cika ba. Duk da sukar juna da suka rika yi, Sanders ya ce, Ina mutunta sakatariya Clinton a halin da ake ciki kuma bayan kayan da Trump ya sha a jihar Wisconsin. ya tattaki Cruz wajen wani gangamin yakin neman zaɓe a birnin New York ranar Laraba da cewa mutane ɗari ne kawai suka fito a wajen gangamin yakin neman zaɓen da Cruz ya gudanar. Waɗansu mutane kuma sun gudanar da zanga-zanga a wajen gangamin na Cruz domin nuna rashin goyon bayan kalamansa cewa masu kaɗa kuri'a sun gaji da aƙidar New York duk da yake ya yi ƙoƙarin bayyana cewa da 'yan siyasa yake 'yan jihar New York ɗin sun ce wannan cin fuska ne. To da takaitattun labaran kan zamu dakata sai kuma in Allah ya kai mu shirin hantsi. Amma kafin mu sallama muna mika sakon taya murna ga Alhaji Muhammadu dan jinjiri murnar auren yarsa Ummi Muhammad da angonta Khalid Abdullahi wanda za a daura ranar Lahadi mai zuwa in Allah ya kai mu da karfe 11 na rana. a unguwar ɗorayi da ke kano a kwantau musa da ke jega street sai kuma iyalan honorable agok garba da kuma elda esau tsaku na auren 'ya'yansu susan atong agok da kuma hazekiya iwagu tsaku da za a daura a ranar gobe asabar in allah ya kai a jami'ar ekwa da ke utan a jos wanda kuma ke jihar plateau najeriya karfe 10 na safe sai mu ce allah ya da zaman lafiya a madadin giras alheri abdul ta taya ni gabatarwa da jubahir dodo ne da ya hada mana sautin sai kuma injiniyan mu na yau ni usman ahmad kabara a washington dc ke cewa allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya